Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau talata tara ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai. To Ibrahim bangarorin da ke yaƙi da juna a Sudan sun yi zama na wuni uku inda suka tattauna yiwuwar buɗe kofofin kai agaji ƙasar. Iran ta sake tuhumar wasu mata masu wasan kwaikwayo biyu da laifin take dokar sanya hijabi wanda ya kasance na baya-bayan nan a jerin tuhume-tuhume makamancin wannan akan fitattu a ƙasar daular musuluncin. sannan shugaban ukraine volodymyr zelensky ya rattaba hannu akan dokar da ta ayyana ranar 8 ga watan mayun kowace shekara a matsayin ranar tunawa da aka yi nasara akan mulkin kama karya a yakin duniya na biyu To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa 'yan bindiga sun sace mutane kimanin 40 a jihar Kaduna. shi dan ta'adda har kullum da yakan yi kokari ne ya dauki damar da yake da ita ko ya samu ya yi amfani da ita an yi zaɓe mulki na kokarin juya hannu saura 'yan kwanaki ƙasa da talatin suka rage a miƙa mulki don haka hankalin 'yan siyasa hankalin jami'an gwamnati da kuma yawancin jami'an tsaron kansu ya rada ne kuma ya koma kan matsalolin ya za a yi a miƙa mulki Za kuma aji cewa a Najeriya jama'iyyar APC mai mulki ta ware manyan mukamai a majalisun dokokin tarayyar kasar ma yankuna daban-daban. shugaban majalisar dattawa zai fito daga kudu maso kudu inda ake sa ran sanata a fabio shi zai rike mataimakin shugaban majalisar dattawa zai fito daga arewa maso yamma inda ake sa ran sanata jibrin barau shi zai rike sannan kamar kowace ranar talata yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sokoto ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya masu raro assalamu alaikum barkanku da wannan asibahi ga cikakkun labaran duniya wakilai daga dukkanin bangarorin da ke yaƙi da juna a sudan sun yi zama na wuni uku a jidda a ƙasar saudi arabia inda suka tattauna yiwuwar buɗe kofofin kai agaji sudan to sai dai kuma babu alamu cewa tattaunawar ta yi wani tasiri bangarorin sun nana ta cewa sun amince da wannan zaman ne domin a samu damar buɗe kofar kai agaji ƙasar da ke arewacin afirka amma ba domin zaman yin sulhu ba ana fatar cewa tattaunawar da aka fara tun ranar asabar za ta kai ga cimma matsayar baiwa kungiyoyin agaji damar baiwa waɗanda suka samu raunuka kulawa da masu fama da yunwa ko kuma waɗanda aka raba su da muhallansu tuni daular wato tuni daular saudiya ta yi alkawarin baiwa ƙasar ta sudan kayakin agaji na dalar amurka miliyan ɗari. rikici ya barke a tsakiyar watan afrilu ne yan makonni bayan fara fada tsakanin dakarun sojojin kasar da dakarun sa kai lambarin da ya tursasa wa ɗaruruwan 'yan sudan ƙauracewa gidajensu inda da dama cikinsu suke hijira a ƙasashen da ke makwabtaka da ƙasar. hukumomi a ƙasar congo sun ce an gano gawarwakin mutum ashirin da aka binne a wani kabari a wani yankin da ake noma koko a garin indoma da ke arewacin lardin kivu a cikin makon nan wata tawagar ma'aikata masu binciken kwakwaf da jami'an tsaro ne suka tono gawarwakin bayan da mazauna garuruwan da ke yankin beni suka gano kasusuwa da kayayyaki kana suka sanar da jami'ai yankin dai ya kasance a ƙarƙashin ikon dakarun allied forces da ake kira da adf a takaice har zuwa farkon wannan shekarar adf wata kungiyar 'yan tada kayar baya ce waɗanda suke da alaƙa da ƙungiyar isis a halin yanzu dai yankin yana ƙarƙashin ikon sojojin congo iran ta sake tuhumar wasu mata masu wasan kwaikwayo biyu da laifin take dokar sanya hijabi wanda ya kasance na baya-bayan nan a jerin tuhume-tuhume makamancin wannan akan fitattu a kasar daular musuluncin kafafen yada labarai na cikin gida suka ruwaito a jiya litinin ana shari'a mabambanta a kan baran kusari mai shekaru 37 da kuma shagayag dagan mai shekaru 44 dukkaninsu fitattu a harkar sinima a iran an shigar da kararsu ne bayan da suka bayyana a bainar jama'a ba tare da sanya kallabi ba a kwana-kwanan nan a bisa rahotannin kafafen yada labarai idan har aka same su da laifi 'yan wasan kwaikwayon suna iya fuskantar tara ko kuma ɗauri a gidan yan gyara hali alƙalumin matan da suka yi watsi da dokar sanya hijabin ƙasar iran ya karu tun bayan zanga-zangar da ta biyo bayan mutuwar wata matashiyar nan 'yar shekaru 22 da haihuwa mai suna mahsa amini a watan satumba a hannun jami'ai a iran bayan da aka zarge ta da karya dokar To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda 'yan bindiga suka sace wasu mutane kimanin arba'in a jihar kaduna 'yan sa'o'i bayan nasarar hallaka wani jagoran 'yan bindiga da jami'an tsaro suka yi a jihar isa lawan ikara gare ka rundunar 'yan sandan jihar kaduna dai ta sanar da farma wasu 'yan bindiga da jami'an tsaro suka yi arba da su a kan hanyar fatika ta karamar hukumar giwa inda har suka kai ga kashe wani kasurgumin dan bindiga a ciki sai dai kuma duka a rana guda wasu 'yan bindigan suka afkawa wani coci da ake kira bege baptist church wanda ke kan hanyar buruku ta karamar hukumar cikun inda har ma 'yan bindigan suka sace sama da mutum arba'in rabaran joseph john hayab shine shugaban kungiyar kristoci wato kan a jihar kaduna kuma ya ce har zuwa daren jiya litinin dai 'yan bindigan ba su kira waya ba. jiya lahadi da safe wajen karfe tara da rabi a bege baptist church da ke madalla wajen birinje kusa da buruku yan bindiga sun shigo sun kwashe mutane da dama a cikin sujada an kimanta da cewa mutane da sun kwasa da mata da yara da manya sun fi arba'in amma da yamma wasu a cikinsu an sake su sun dawo to saura dai suna hannun yan bindiga wanda mai yiwa sun ajiye su ne domin ta hanyar su ne za su iya ce ga abin da suke so to har yanzu dai litini da daren nan ba su riga sun kira sun ce ga bukatun su ba kokarin neman mai magana da yawon rundunar yan sandan jihar kaduna game da wannan hari dai ya ci tira saboda bai bani amsar sakon da na tura mai game da maganar wannan hari ba shi ya ma na nemi sakataren kungiyar tsaffin jami'an tsaro ta ƙasa Dabta awal abdullah aliyu dan jin shin ko me ke kawo hakan. Shi dan ta'adda har kullum da yakan yi kokari ne da dauki damar da yake da ita ko ya samu ya yi amfani da ita. An yi zaɓe mulki na kokarin juya hannu saura 'yan kwanaki ƙasa da talatin suka rage a miƙa mulki. Don haka hankalin 'yan siyasa, hankalin jami'an gwamnati da kuma yawancin jami'an tsaron kansu ya raja'a ne kuma ya koma kan matsalolin ya za a yi a mika mulki ba tare da an fuskanci matsala ba. to lallai ne jami'an tsaro su mai da hankali kan wani al'amari kar a fuskar ta koma kawai a kan maganan ya za a yi mulki ya juya hannu dama dai kanana hukumomin birnin gwari cikin giwa gaba da zangon katamne suka fi fama da hararen 'yan bindiga a sassan jihar kaduna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a nigeria. To gaida Isa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya rataba hannu akan dokar da ta ayyana ranar takwas ga watan Mayun kowace shekara a matsayin ranar tunawa da aka yi da nasara akan mulkin kama karya a yakin duniya na biyu. matakin da ya saba wa bikin da rasha akan yi a ranar tara ga watan mayu da ake kira vide wanda shi ma yake murnar wannan nasara da aka samu mafi akasarin kasashen turai suna murnar ranar da jamusawa suka miƙa wuya ba tare da san ransu ba rasha da wasu kasashen tarayyar soviet suna murnar zagayowar ranar nasara a kowace ranar wato ranar tara ga watan mayu inda suke ambatan gagarumin yakin kishin kasa domin jaddada nasarar rasha a kan jamusawa masu aƙidar nazi rana ɗaya ne ukraine take murnar zagayowar ranar nasara kamar rasha to sai dai wannan ya soya bayan da rasha ta mamaye crimea a shekara ta 2014 a maimakon haka shugaban na ukraine ya ayyana ranar tara ga watan mayu a matsayin ranar turai domin karrama ranar da turai ta tallafawa ukraine a yakinta da rasha daga ƙarshe a jiya litinin 'yan sanda sun ce suna tuhumar direban motar da ya kashe mutum takwas a brownsville a jihar texas da laifin kisa ba da gangan ba. hukumomi sun yi imani cewa george alvarez, alvarez mai shekaru 34 ya bi ta kan mutanen 'yan venezuela da ke wajen cibiyar bayan da motar ta kwace masa a lokacin da ya karya dokar hanya a safiyar ranar lahadi shugaban 'yan sanda ya ce ana tuhumar shi da laifuka takwas na kisan mutane sannan laifuka goma na amfani da makami daraktan gidan masu raunin victor maldonado ya ce motar kirar suv ta bi ta kan titin sannan ta dungura kana ta ci gaba da tafiya har na tsawon mita 60 motar ta kuma kaɗe wasu mutane da suke tafiya a gefen titin kimanin mita tara daga taron jama'ar da a cewar maldonado waɗanda abin ya faru a kan idanunsu ne suka kama mutumin sannan suka tsare shi har sai da 'yan sanda suka so bayan da ya yi ƙoƙarin tserewa. To a gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda jama'iyyar APC mai mulki ta ware manyan mukamai a majalisar dattawa da wakilai ma yankuna daban-daban na ƙasar. daga babban birnin tarayyar najeriya abuja ga madina dauda da rahoton kwamitin gudanarwa na jam'iyyar apc mai mulki ya yi zama na musamman domin duba rahotannin tuntubar juna da tarurruka da suka yi da zaɓaɓɓen shugaban ƙasa bola ahmed tinubu da sauran shugabannin jam'iyyar hada masu ruwa da tsaki kan yadda za a raba mukamin shugabancin majalisar dokokin ƙasa karo na goma bayan taron ne bala ibrahim mai magana da yawon jam'iyyar apc ya shaida wa muryar amurka cewa shugaban majalisar dattawa zai fito daga kudu maso kudu inda ake sa ran sanata fabio shi zai rike mataimakin shugaban majalisar dattawa zai fito daga arewa maso yamma inda ake sa ran sanata jibrin barau shi zai rike shugaban majalisar wakilai zai fito daga arewa maso yamma inda ake sa ran tajuddin shine zai rike mataimakinsa kuma zai fito daga kudu maso gab gabashi inda ake sa ran ɗan jihar abia kalu shine zai rike tsofin 'ya'yan majalisar dattawa sun yi wani taro na musamman inda suka ce suna goyon bayan wannan zaɓi da uwar jam'iyya ta yi kamar yadda jagoransu sanata bashir lado ya shaida mani a matsayinmu wanda muke majalisa a baya muka ga ya kamata mu kira 'yan uwanmu tun daga wanda suka yi a second republic mu nuna goyon bayan mu na farko saboda yadda sha'anin ƙasa take an san akwai harka ta zancen kudu da arewa musulmai da kiristoci. abinda muke so mu a nan shine mu ba da goyon bayan mu ga distinguished senator godwin akpabio wanda muke ga kan cewa bangaren su na south south shine yake da experience kuma shine a matsayin sa wanda ya yi gwamna ya zo ya yi sanata din nan wato abinda muke kira rankin sanata haka idan ka zo arewa musamman northwest babu wanda ya fi senator barau cancanta saboda shi ma rankin sanata ne wato wanda yake kan wannan kujera hawa na uku kenan so mu cancanta muke duba to sai dai wasu sabbin 'yan majalisa daga bangaren adawa irin su inuwa garba na jam'iyyar pdp daga jihar Gombe suna ganin ba a yi wa majalisar adalci ba. Ba za mu yadda ko APC ko PDP ko ABGA ko NNPP ko LP ko waye ya shiga ɗaki ya ce kawai ga abun da ke so ba tare da ya yi duba da bukatan da Najeriya take da shi za mu haɗa kai mu kawo wadda muka yadda zai iya muka yadda zai haɗa kan 'yan majalisa domin zaman lafiyar Najeriya muka yadda kuma ya san aikin kuma zai kawo fahimta tsakanin bangaren majalisa da zantarwa da bangaren doka. Shi ma ɗan siyasa daga jihar Zamfara kuma mai fashin baki a al'amuran yau da kullum Anas Abdullahi Kaura ya tsokaci cewa tsayar da wayannan shugabanni wayanda kasan nan ce a gabansu al'umma kasan nan ne a gabansu ba kansu ba kuma ba 'ya'yansu ba sannan kuma ba suna yi domin wata manufa ta su ta gaba ba dan biyan bukata saboda dalilin da yasa ne wannan magana hajiya madina mahi akasarin wa'yansu su da ke neman shi wannan shugabanci wa'yanda suka fito daga wasu jihohi daban-daban sun munafici wannan tafiya sun yi antifati abin da ya ɗauki hankali shine cewa samarwa shiyar arewa ta tsakiya dai ta tsira da sanata abdullahi adamu wanda shine shugaban jam'iyyar apc mai mulki Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Ya bani mamaki kuma an bani mamaki an ce mutumin nan mutumin Bauchi. Inda aka samu mutane kamar Abubakar Tafawa Balewa. Aka samu mutane irin wazirin Bauchi. aka samu mutane irin gwamnan bauchi yanzu suna kaiwa suna kawowa don bauchi ta ci gaba a ce wannan mutum daga bauchi ya fita sannan ya zo ya yi wannan abun ajiyar adamawa ya wa mutanen adamawa ce fiska amma babban tambaya da muke shine an karbi goma saura goma ya za a yi da goma jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci mu da samu domu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya akwai alamun da ke nuna cewa barista hudu yunus ari jami'in hukumar zaben nan na najeriya wanda ake zargin da cewa ya yi sauri wajen ba da sakamakon zaben da aka yi ran 11 ga watan maris na shekarar nan na gwamnan adamawa yana ci gaba da samun kunnuwan da ke sauraron hujjojinsa na abin da ya saye abin da ya yi wato na saurin ba da wannan sakamako na cewa ai sanata aishatu benani ita ce ta lashe zaben gwamnan da aka yi kafin mu shiga muhawarar matewa bari ku ji wasu daga cikin dalilan na nasa da ya ga mu salisu lado garba eh, barisa akwai wani abun da ya kule wa al'umma kai mm. shine an sanar da sakamakon zaben nan akwai sauran ƙananan hukumomi goma wadda ba su iso ba mm. wadda da farko ana zaune ana dakon jiran su sai aka daga aka ce sai karfe sha na washe gari za a ci gaba to mm. sun iso kafin sha ɗayan nan sai kuma aka ji ka zo ka sanar cewa ai ga wacce ciki ta samu nasara to ya aka yi aka samu wadda eh, ta samu nasara bayan akwai ƙananan hukumomi goma wadda ba a iso da sakonnin ba a iso da zaɓuɓɓukan su ba to ai su abin da suka yi su su tattara na kasan tun da mun ai su wanda yayi kana gama zaɓe ka dawo nan masu kuma su wato wato presiding officer su ne suka tabbata kajewo su ne suka kawo sakamakon su na wannan wannan kulli wannan masu na za da sittin da tara da a kawo su ne a kansu ne aka ganna aka aka yi abin nan aka aka yi domin mun sun a wurin mun same su gaba daya ok a gurin ku ku ku riga kun ida kammalawa mun gama kammalawa hmm, waɗannan goman Eh, mun baya ma cikin tsarin naku lissafin su wani nasu ne ai baya ga kayi wannan sanarwa hukumar zaɓe ta sake turo wasu suka suka ci gaba da karɓan wannan sakamako ah, kuma aka sake wata sanarwa har kuma aka je aka mika takardar shaidar cin zaɓe to yaya matakin sanarwa ka kuma take yanzu a jihar adama. ai abin za ka duba shi ne ayan aka ce maka ka zo zaɓe dai an sanar to shi wannan zaɓe na farko da aka sanar shi ne doka ta sani shi doka ta sani sai dai in wata kotu ko wani tribunal ya zo ya bincika ce ba haka ba in ka duba kashi na ɗari da arba'in tara na na dokar ta hukumar zaɓe hmm. ai wannan sanarwar da na zo na shi ne sanarwa barisa hudu yunusa ali kenan kwamishinan zaɓe na hukumar zaben najeriya yake ba da wasu daga cikin dalilan da ya yi sauri ya ba da sakamakon da ke nuna cewa aishatu banani ce ba umaru fintir ba ta lashe zaben gwamna da aka yi adamawa a cikin watan maris da ya gabata to amma manyan tambayoyi game da wannan al'amari shine shin ya za a yi wannan abin da ya faru a adamawa zai shafi zaɓuɓɓuka masu zuwa a nan gaba a najeriya kuma ya mutane yanzu suke kallon inec da kuma yadda take sakin sakamako a irin wannan al'amari a zaɓuɓɓuka wannan waye ma ya kamata ya dinga ba da sakamakon nan a halarci a tsarin doka duk wannan suna cikin abubuwan da muke son mu taɓa a yayin da muke ci gaba da sauraron muhawara a tsakanin salihu baba ahmed na jam'iyyar apc da abdulrahman babbai na jam'iyyar pdp kan shi wancan zaben adamawa wanda kuma shi salisu garba ladun shi ya shirya wannan muhawara din to malamai mu ya bani mamaki kuma an bani mamaki an ce mutumin nan mutumin bauchi inda aka samu mutane kamar abubakar tafawa balewa aka samu mutane irin wazirin bauchi aka samu mutane irin gwamnan bauchi yanzu suna kaiwa suna kawowa don bauchi ta ci gaba a ce wannan mutum daga bauchi ya fita sannan ya zo ya yi wannan abun ajiyar adamawa ya wa mutanen adamawa cin fiska amma da yake hukumar zaɓe ta ɗauki mataki shi yasa muke cewa mutanen adamawa su haƙura kuma su hukumar zaɓe dole ta zo ta ƙarasa ayyukanta domin duk abin da muke lissafin yana cikin sabon sabansu yana cikin ofishinsu yana su sun fi kowa sanin abin da ya faru a jiyar adamawa amma babban tambaya da muke shine an karbi goma saura goma ya za a yi da goma kuma na gaya maka ko goman aka ɗauka aka basu a apc ba za su ci ba domin already muna da kuri'a dubu talatin da daya a gaba da su kuma na ce maka mutane dubu talatin da shida ne muka nemi kuri'an su yanzu cikin dubu talatin da shida nan dubu ishirin ba su kai dubu ishirin suka fita suka yi zaɓen nan ba so don haka abin da muke cewa shine duk wani mutumin adamawa ya kwantar da hankalinsa yau idan ka'ida aka bi ah ita bina ne ai yar adamawa ne gwamna amadu murfin dan adamawa ne in aka bi ka'ida aka ce ga sakamako ai dole mu yarda da sakamako kowanne ne so da haka fatan mu shine hukumar zaɓe ta ci gaba da aikin ta kuma abin da ta yi nan muna yaba mata domin bata yarda ba da kanta akan abin da mutumin nan yayi domin mu muna fatan za mu samu zaman lafiya kuma kamar yadda na faɗa mutanen adamawa mu lura mu muke da iyayenmu a nan kada mutum ya zo ya haddasa mana rigima ya zo ya yi mana fitina mu shiga jiwa kanmu abin da ba daidai ba to a salu baba bari mu dawo gare ka E, yar takarar ku sanata aisha daru a bina ne mace ce wadda take take takara na neman kujerar gamna tuta jami'a ta apc yaya kake gani ne jihar adamawa jiha ce wadda take da kabilu kusan tamanin da wani abu kuma jiha ce wadda take da matsaloli wadda suka dabaibaye ta a'a ba zancen kabila ai adama mun mutane ɗaya ne mutane adama ne da musulman mu da kristan mu da bulawan mu da cambawan mu da kilba da fulani abu ɗaya ne shi sa duk inda ka fitan ka samu mutum adama ka same shi daban kuma ita binani ba ta ce a jini a makwakwalwanta ta yi university ta je kasan waje ta yi karatu ta yi wayan wayan ta waye in ka ji mutum na maganan kabilanci da sauransa amma duk mutumin da ya samu koshin ilimi ya yi yawon duniya ba zai maganan kabilanci ba ta gani ai yanzu ga shi shi advisor ne na fintiri gini ai margi ne shi kuma bulata ne da ka ganshi barisol to me ka wannan maganan zancen kabilanci don haka zancen cewa eh, ko ita ba bulata na ce ko ko ta za ta samu kasa wato complex kenan kake nufi an wuce nan amma kafin na san mun kusan karewa bari in waiwaya baya in koma maganarsa da ya yi. har yanzu kan maganar kuri'a da ni da kai da shi duk mun sani abia state haka aka yi pdp ce ta ci aka je aka yi review aka dawo labour ce ta ci don haka eh, kamar da na gama ɗazun lissafin dokin rano sai dai aima wasu ni na tsaya zaɓe na gama da sau da dama mm. billahi la zila ila illahu akwai lokacin da aka ce ban ci zaɓe ba aka kamin gashi takardu na ci zaɓe nit sai aka ce in je kotu sai na ga cewa sha'anin ƙasan nan in je in ɗauki lauya in yi wayan in shiga wahala sai na ce na yafi da aka tafi ba wuce wata hudu ba aka yi transition din ma ya watsi hmm. sai wanda aka ce ya ci din sai muka dawo ɗaya. to hakuri kenan to don haka ina so shi eh, babba abokina ya san cewa najeriya ce fa kuma eh, dokokin nan suna nan tsarin nan suna nan kuma abinda da nake faɗa na ba wai ba a yi ba ne ko a america ana yi to don haka duk lokacin da aka kawo result na zaɓe in bai yi maka ba kana iya rubutawa cewa kana so ma a yi maka binciken wayannan abubuwan din hmm. sai a yi don gudun shigarwa ana iya ɗaukan result ɗin memba na wasu assembly ma a sa ma gafna a ɗauki na ɗan pdp a sa wa ɗan apc a ɗauki ɗan apc duk ana yin wannan ko baka sana yi ba shi bai sana yi ba to don haka shi sa nake gama kullum in abin da ya shafi sakamakon zaɓe ita hukumar zaɓe ita kaɗai ke iya ce maka ga kuriya kaza ne na wane kuma ga kuriya kaza ne na wane don haka ba za a samu tashin hankali ba bai isa ba hudu bai isa bai kamar tashin hankali wallahi bai isa ba ko shi waye wayan ka ga taba me ba a ba a da wannan a zamanin SDP da NRC ai da wayonka me ba ayi ba nan tsakanin Borno da Adamu Modibo me ba a ba duk wannan ba tashin hankali bane siyasa ce neman hakki ne neman yanci ne duk wannan ba zai kawo komai ba an taɓa yin yaƙi ne a Adama akan siyasa ka taɓa ji an yaki. za ka samu gida daya ana artabu tsakanin wannan da wannan amma ka za a kare bayan da aka gama zaɓe bayan kwana biyu sai ka ana ana hira ana raha ana komai don haka ba zancen tashin hankali kada a yi kada a hitin polity in deliberately don a tare da mutane hankali to abdurrahman baboyi kusan in ce masu yi magana kan cewa aski in ya zo gaban goshi ya fi zafi me za ka ce ne dangane da maganar da salu baba akwai inda na ji daɗin bayaninsa inda yake cewa yaro idan ya yi rubuta jarabawa bai gamsu ba akan kai wa wani malami gaba da malamin can to shi yasa hudu ba shi ne aka tura a adamawa ya zo ya yi zaɓe ya sanar ba professor muhammad kyari shi ne aka tura shi ne returning officer and collation officer ya zo ya yi kaddamar da zaɓe in ya kaddamar da zaɓe ya sanar so tambayan shi ne hudu kan shine doka ta ba shi dama ya zo ya kaddamar da zaɓe ya sanar ne ba shi ba na biyu an ce sha ɗaya za a hadu me ya kawo shi karfe tara na uku bayan ya yi katobaran da ya yi ya tafi ya ja shiga jirgi ya tafi ina sauran lokal gamar goma da muke da shi a jiyar adamawa abin da ya sa ba na ce mutane su ta da hankali ban ce mutane su ta da hankali ba amma idan mutane za su rika yin abu da gangan don su tayar wa mutane hankali wasu in suna da haƙuri wasu ba su da haƙuri kuma ina son sake sanar masa akan cewa fa tsarin zaɓe na da ya bambanta da na yanzu na yanzu kana ƙauyenka kana jefa ƙuri'a ana gamawa ana irgawa yana tafiyan saba na inec ba za ka sake janyewa ba wato dai ana aiki da wannan bibatsin har yanzu sosai ma sosai ma don haka yanzu idan ka shiga link na inec duk sakamakon nan za ka gani a fili nasu ne ba wai namu na pdp ba a'a nasu na hukumar zaɓe so don haka ina fatan mutanen adamawa ina kuma fatan hukumar zaɓe za su yi adalci su bi ka'idan da suka shimfiɗa wa kansu domin sai ka samu ingantaccen shugaba wanda jama'a suka zaɓa za a samu zaman lafiya da kuma gwamnati ingantacce. to a salu wani maka dan bayani ina ga baka fahimci ma bivas ba mm. bivas baya tura sakamakon zaɓe a website na inec baya tura shi aikinsa kawai ya mm. tantance ka ne ya tantance ka shi sa in ana so a yi wani abu daban idan aka je wurin zaɓe aka tarar cewa jam'iyya kaza ita take da nasara ko kuma ba son wannan jam'iyyar ta yi nasara tunda akwai mutanen mu waɗanda ba su sun yahilci abun shi bi in an haka ba a din ɗinka ba sai a ɗauka an din ɗinka sai a baka ballot paper da ka jefa ya zama ya zama ya zama overvoting za a kashe akwati. ko da ƙuri'a ɗari biyar kuka samu mm. to don haka bibas baya transmitting result ina so ka san da wannan mm. yawwa shi kawai yana authenticate ya tantance masu zaɓe ne kuma ya gaya maka cewa mutane kaza sun yi accreditation mutane kaza sun jefa kuriya shikenan abu baya transmitting kuriya uh, tsakanin gombe da nan a takarda haka za ka ga uh, biyar an soke da biro an gyara an mai da shi 31 a fefa shi za a dauko a kawo mutane inec to don haka wannan gyare-gyaren shi ne hukumar zaɓe za su yi su zauna su yi kuma wallata laba hudu da yake ma'aikata ne za su yi shi ya fi karfin yi wannan kuma shi lauya ne ya sani returning officer ba lalle bane shi ke gudanar da sakamakon zaɓe rec kamar da na gama tun farin farko shine wanda shugaban ƙasa ya sa hannu ya appointing to a gaishe ku to muna da sauran wannan filin da za mu kawo muku ci gabancin allah ya kama da rama teo muna godiya ga su bakin namu salihu baba ahmed da kuma abdulrahman bobboyi da kuma shi salisu lado garba da ya shirya wannan muhawarar din a can adamawa ya cilo mana ita a washington ku huta lafiya ni ne aliyu mustapha sokoto a washington to a gaishe ka da kai da tawagarka da wannan kuma muka zo ga shirmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice To a takaicen wakilai daga dukkanin bangarorin da ke yaƙi da juna a Sudan sun yi zama na wuni uku a Jidda a ƙasar Saudi Arabia inda suka tattauna yiwuwar buɗe ƙofofin kai agaji Sudan to sai dai kuma babu alamu cewa tattaunawar ta yi wani tasiri. Wato masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku na sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku muna miƙa sakon ta'aziyya ga mai girma madakin Tikau Alhaji Musa Lawan saboda rasuwar mai ɗakinsa Hajiya na. da fatan Allah ya jikanta ya kuma ba da haƙurin jure wannan babban rashin amin yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Jumbe Hamza sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri wassalam